ga watan ramadan ba a da hijiratin nabi sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 daidai da 1st march 2026 kuma la ya'ti ala nasi zamanun illa alladhi ba'dahu sharrun min ana sake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani zamani da zai zo face zamanin da yake zuwa nan gaba ya fi na baya lalacewa kullum gwanda jiya da yau kullum gwanda jiya da yau wannan kuma yana daga cikin alamomi na tashin kiyama lalle kowa ya sanya da dare mai yi ƙoƙari ka yi guziri fitintunin da suke faruwa alama kawai kiyama saura kiris ne kama daga ashiratu sa'a tsohora mafi yawanci sun kama abin da ake jira kawai su ne manya-manyan alamomin tashi kiyama da tanadi mutuwan nan dole sai an yi ta Gama idan ta zo ɗin yaya zan tafi shi ne matsalar amma dole sai na mutu dole sai ka mutu dole dole amma yaya tafiyan za ta kasance me zan tarar a can shine kuwa sai je duba ya allazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin ma qaddamat li gadin. kuma wattaqullah na wana bukatar tsoron Allah sosai to Allah ya takaita mana fitintunu ma zahara minha wa ma batan abin da ya fara barkewa jiya musamman tsakanin amerika da iran to allah mai jima da kaka ya taƙaita kada ya zama yaƙin duniya kuma gaba ɗaya to kaga mutanen da ya taɓa libus ne defense ɗin allahu Musa, defense ɗin da ya to alhamdulillah alhamdulillah tun aurubuwan sabuwa kawai sai dai kawai mu tafi can kawai shi ke ma to defense ɗin yana da wasu abubuwa da zai kare babu to Allah ne jama'a ka kai tsayar da mu ya tsayar da mu daga fitintunu اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن مكامة الدعاء addu'a da kyau da kyau fa har a cikin sujjada kar yi wasa من اللهم إني أسألك فعل Munkara وترك المنكرات وحب المساكين karka ɗauka a can abin ya faru tunda a can ne kai kana nan ta daga can za a yi sai toka shi ke nan gama mu ci gaba da hubbal masakin an tafira li wa tarhamani wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun a karatunmu na safe daga nan babban masallaci na garin wawa muna sha biyu ga wata oke kuma mun yi wakati akan wayansu ayoyi guda biyu alhamdulillah jiya ayan farko sha ɗaya yau aya ta biyu sha biyu yau ina ga shi ma zai iya tafiya mana karatun da izinin allah daidai da daidai a karanta mana na je mu ji وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين أن كسنتو دا الجنة كمتقين ما تصورا الله كدوبا لفظ إن الله ينفعني دش يتي أزلفت إني أن كسنتو دا إتا تعبي ينا نونا مكا رنجايد دا جانب الوعد ba sa samun wahala wajen shiga aljanna da wannan a cikin suratu qaf da yake wa uzlifatil jannatu lil muttaqina wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id yani ghayra ba'id ga su gata sai ce hada hada ma tu'aduna li kulli awabin hakim من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم فيها ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ونم أنقرن الجنة نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول العمل نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل إن أن أنبت الجنة ذاك جاء أن أنبت وتا أنا الجنة كيشيا جهيد wani lokaci kuma Allah yana ambata mana aljanna kishiyar jahannama wani lokaci kuma Allah yana gaya mana aljanna kishiyar sa'i sa'i wani lokaci kuma Allah zai gaya mana wuta kawai wuta ita kuma kishiyar aljanna wutar ma koma wace iri ke Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar to dai ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqin yace wa burrizatil jahim wa burrizatil jahim lil tawin wa burrizatil jahim ay ju'ilat barizatan lahum an sanya ta bayyananniya gare su bi haythu yarawnaha suna ganin ta live ma'a ma fiha min anwa'il ahwalil ha'ila da duk bala'in da yake ci suna ganin shi live kamar da kai yanzu an sa waya kana ganin live ne yake gudana to su ma suna gani live ga su ga ta ma wa yatahassaruna ala annahum almasuquna ilaiha kuma suna nadama cewa fa nan za a kuru su Allah ya kiyaye mu idan muka duba uzlifat sai nan kuma yace me burrizat kaga uzlifat qurribat aha qurribat nan kuma fa wa burlizatil jahim burlizat min al-ibraz wa huwa al-ira'a ira'a walau min ba'i mana an nuna musu koda suna nesa mutane sun yi yawa to yana ganin shi ɓaro-ɓaro kamar waya ce a hannunka yanzu muna karatu daga nan da ma wanda yake guri mai nisa yana ganin layi bal ma wani ya fi fahimtar me nake yi fiye da kai hmm? ok wannan shi ne kamar fassarar kenan yadda za ka gane ɓaro-ɓaro ji yawan mutane kowa ga shi ga ta kawai to nan wannan jumla mun ɗauki wancan jumlan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina muka ce ta maimaitu so nawa so biyu da irin wannan lafazin to wannan shi ma wa burrizatil jahimu shi ma ya maimaitu to biyu a turin shotu kenan ga wannan wa burrizatil jahimu lil gawi sai kuma wa burrizatil jahimu liman yara wa burrizatil jahimu liman yara Allah ya gaya mana shi a cikin suratul nazi'at كيف إذا جاءت الطامة الكبرى mana idan an yi busan kaho na biyu me zai faru يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى أرانا أن يمكن زي دلة تنا أبن دي أيكتا وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل وبرزت الجحيم لمن يرى زعب بين جهيم jahili ga الله ganinta to Allah ya التي فأما من طغى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى التي وندي شيشي يكيتر إياكا kuma fifita duniya akan lahira to fa innal jahima fasinjan farko kenan fa ko a na biyu tunda can ya ce wa burrizatil jahimu lil mu batattu mujrimai anan kuma yake cewa fa amma man tagha wa athara al hayata dunya ya fifita rayuwar duniya mu ji hadarin da muke ciki wa athara al hayata dunya mutum ya fifita rayuwar duniya akan lahira shi ke na zama dameji fa jahima hiyal ma'wa jahima ita ce makomar shi don kan ji jahim kamar da karafin yake wa uzlifatil jannatu lil sai wa burridatil jahim don kaga jahim za ka ga aljanna ke sai ce wa amma man khafa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى كما دون دي tsoron matsayin mahalicce shi ya hana ran shi abin da take so ana ji in hana raina abin da take so barci ai abin da rai yake so barci barci to ka hana ta abin da take so kaga ka tashi ka jajirce da daddare alhamdulillah shine Allah ce ga mana a can suratul sajda fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun ka hana ta abin da take so da ma ana so ai barci da kyau ko alhamdulillah amma manzan Allah aka yake zagewa yake barci ne la la la muttaquna ga suke zagewa suke barci kanu qalilan min al-layl ma ƙali qalil qalil qalil ma mu yanzu an fito a yi barci mai da yawa ya oke in wani ya kwanta tun safe alhamdulillah sai ce kar ma a kuskura a tashe shi sai a zahar ke kuma kana azumi kenan eh mana yana yi kuma azumi shi yayi wallahi yayi mafi yawancin rana ya zama bacci ne azumi shi yayi amma ladan fa wallahu musta'an to Allah mai jima da kuka yake cewa wanda ya hana ran shi abin da take so shi kuma fa fa innal jannata hiyal al ma'wa aljanna ita ce makomar shi نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول عمل نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل متوسل سنة نند دامه جد جد دانوا بقي الله من قيل جد نمبر وان جهنم جد نمبر تو جهيم جد نمبر 3 سعير كاغا جهيم على وزن سعير جد نمبر 4 سقر جد نمبر 5 هاوية جد نمبر 6 حطمه gate number seven lava in muka duba uslubin ayan nan ayoyin nan guda biyu da yake wa uzlifatil jannatu lil muttaqin sai ce me wa burlizatil jahim lil ghawi janna jahi to suna nan uslubin da yawa to lokaci za mu ga jahim din fi muqabalati janna wani lokaci kuma za mu ga a jahannama ce za a ambata ta fi muqabalati janna misali da Allah ce yawma naqulu li jahannama halim talati wata taqulu Halmin Mazi mazid ce wa uzlifatil jannatu lilmuttaqina ghayra ba'i oke kaga shi ɗayan in hmm, an ambata jahannama ne fi muqabalatil janna nan kuma an ambata aljanna tukunna fi muqabalatil jahim kenan wani lokaci ana fara ambata wuta sai ambata aljanna wani lokaci kuma a fara ambata aljanna kamar yadda ya ambata a nan suratul shu'ara وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم فمعنى سورة قاف التي يوم نقول لجهنم هل امتلأت ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ما ba wasa ba يوم نقول لجهنم هل jahannama ita wutan za ta ce ta kulu halmin mazid ya Allah akwai ƙari ne akwai su rami rami da ba su gama cika ba sai sai cewa uzlifatil jannatu lil na ghayra ba'id mu bi qur'ani mu ga yadda Allah mai gima da kaka yake ambata mana aljanna wuta wani lokaci wuta aljanna in an karanta mana fa amma man tsaga ku وآثر الحياة الدنيا فإن الجهيم هي المأوى فأنا كما يجيكم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى كما لسافنا أكتنا نهض وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم إذا الله أما ما سدافر هذا لا دامي جرما سيكي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم في نما نوانا جنان oke ban kai ka duba Qur'ani mana ban an ce masu imani da aiki na gari dama yan ina ne yan aljanna ne ga wani fi innan labina innan labina duka aljanna kawai ba mu guda hudu biyar innan labina amanu kanat إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا سورة يونس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحكيم الأنهار في جنات النعيم سورة هود إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مدابر سورة الكافي إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن أولئك أولئك أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار إنك إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل إن الذين آمنوا لك سورة الكافي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا سورة لقمان إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم سورة البروج إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير سورة البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه كجونا دك إن إن دك الجنة الجنة to na amma amma shi ma duka aljanna na wallazi na wallazi na shi ma duka aljanna to wannan kenan da Allah ya ce wa'ada Allahu allazina amanu wa amilu salihati lahum maghfiratun a ina kenan aljanna to sai ce wallazina kafaru kaga allazina kafaru kishiyan wa allazina amanu wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم آية تبير والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم أين جنا الجنة والذين كفروا بسن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم شما يا الله يكمل ميتا شافكين والذين كفروا daya wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim Allah ya mai ta disem disem a suratul ma'ida ko biyu sai ga suratul hadid wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina fa ulaika ashabul jahim ba wa sa wurin to har yanzu muna tare da jahim jahim jahim aljanna jahim Allah ke cewa innal muttaqina fi jannatin wa na'im mm innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum sini wa waqahum azabal jahim lalle masu tsoron Allah suna cin aljanna da ni'ima kuma suna cin farin ciki bima atahum rabbuhum da abin da Allah ya ba su na aljanna kuma wa waqahu Allah ya kiyaye su da ne azaban jahim da azaban jahim Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya kare mu aya ta bakwai za ka ji a ƙur'ani, in an ambata maka wanda aka ba su littafi da dama to za ka ji a ce a ah, فيقول ها اقرؤوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في لك في جنة عالية نعم قبلت الجنة نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول عمل نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول عمل كيف وسادة آلهة kar yi wasa da amin yanzu a yau kawai in muka dace wallahi mu tsira daga wuta so uku uku duk lokacin za mu ambata aljanna nemi aljanna to ita aljanna ga ta ce ya Allah wani da wani da ni mai addu'a da kai da kake cewa amin ba mu mutu ya kizar annabi Musa ba annabi Musa ne mai addu'a Harun yana cewa amin sai kan ujibat kuma an amsa muku ba ce an amsa maka in shiga hankali na sosai in ana addu'a dinga ta hankali sai amin amin amin to sha Allah ya ga tsira alhamdulillah yanzu mun dace ta wancan kofan ba muka sake yin addu'a sai kaga mun dace ba mu yi mun yi ba mu dace in muka sake shiga wata kofa insha Allah da izinin Allah bi izinin Allah ta'ala to kaga sai fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya wa huwa fi 'ishati radiya fi jannatin 'aliya qutubuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil qaliya mun ji yan aljanna to sai kuma dan wuta وأما من أوتي كتابه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما كتابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم wannan shi kuma ثم الجحيم صلوه ke ku toya shi ku babbaka shi da wutan اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قبل العمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قبل العمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قبل العمل آية تتقص idan aka ci aljanna wuta ko wuta aljanna Allah ya mana innal abrara innal abrara fi na'im wa innal fujjara fi jahim aji innal abrara la fi na'im lalle masu yawan biyayya ga Allah fa suna cikin ni'ima ne نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول العمل نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول العمل نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول العمل إذا ما كما رمضان باب درس عند مكفر قن ألا الجنة كما ونفع باب درس ده مكفر يمن أي دعوتا كما ون درس إن الأبرار لفي نعيم ok kishiyar su wa innal fujjara lafi jahi su fujjar fajirai kama a yaren wace 'yan iska mutanen banza su kuma suna ina suna jahi aya ta tara ok muka zo suratul mutaffifi kaga wannan aya ɗaya ne Wani wani tsohon karatu ne na ɗauko muku shi a nan muka yi shi mun yi ba so ɗaya ba so biyu ba sai kun mance amma ni da na rubuta ban mance ba kuma Allah ya sa ma duka da fatin din ban zo da su ba ma duka to mai na iya tuno a ah, ai mun yi kaza a ah, a ah, ai akwai kaza da ofi kawai kai reflecting sai kaga ya dawo abin da zai dawo zai dawo sauran da ya goge kuma kala an gama mu duba suratul mutaffifin da Allah ya gaya mana a kalla inna kitabal fujjari kaga la fi sijjin ko wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idhil lil mukazzibin har zuwa alladhina الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب bihi illa kullu mu'tadin athim idha tutla alayhi ayatuna qala أساطير الأولين سيمي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا به يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا ما كانوا يكسبون ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصاروا جحيم من جي ثم إنهم بل كافي أساس الجحيم كلا إنهم عن ربهم لمهجوبون an sha makace su an kare su to summa innahum lasalul jahim kaga wannan majmu'a min al'aya. amma kama wannan innal abrara lafi na'im direct a aya ɗaya wa innal fujjara aya ɗaya ne ko daban-daban innal abrara lafi na'im to wa innal fujjara suna haɗari a guri ɗaya kama nan kalla inna kitabal abrari إيه كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذي آيين استجام إيه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمهجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون to da aka gama wannan sai ce a kalla inna kitabal abrari lafi illiyin نسأل الله تعالى العليين نسأل الله تعالى العليين نسأل الله تعالى العليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم أي نمبر إيه أتي نمبر 1 فت شيني واني second ne wani tak shi ne fa an gama fa ni na na ta shirme na an gama an gama ta ce a buɗa a buɗa a gan babba bai zo ce a buɗa ku? a buɗa a buɗa zai wuce sashe kuma maybe ba a daidai da fuffukin sauro a gurin Allah wanda zai buɗa maka ɗin ya fi irinka miliyan ba za ka ganin je wa'azi a buɗe a buɗe don abin ce sun bubbuɗa babban malam ya zo da kafasiti da mota to maybe wanda kake turewan ya fi irinka da shi miliyan wallahi miliyan ba ta Allahu musa to kaji innal abrara lafi na'i kalla inna kitabal abrari kunna kalla inna kitabal abrari lafi illi وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم أنجما إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم وانا الجنة فكنا يسقون من رحيق مختوم كذا يسقون جيا تواتي لنباويني بلوها ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون فج إن الذين أجرموا لأك قموا إن سيأك كوما وقموا إن جمكما إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا وبتتيني كتير مؤمني بتتي إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين كتوف اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون an haɗa mana ‘yan wuta ‘yan aljanna mana daidai aya ta nau kenan aya ta tara aya ta goma oke mu ji wa idan jahimu su'irat Don wani usulubi daban kuma wa idan jahimu su'irat ana gaya mana ta ce to wa idan jannatu uzlifat hmm? wannan usulubin ya ɗan sha banban da wanda muke kai ku وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة سيتي وبرزت الجهيم للغاوين تنسى أكا تنجا يتي وإذا الجهيم سعرت وإذا الجنة أزلفت اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قبل عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قبل عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل آية تقوم كده آية تبوم شاء هلا مجي سورة النبأ مجي لعل يا من جهنم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أهطيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أنك تارك آيوي لقد إن للمتقين مفازا su sai aka kawo tarin nasu hada'iqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaba to in an ambata jahannama za ka ji aljanna ma ka ga malamai suna wasa da irin wannan ayoyi bai kamata ba fa kai ma baka san kai ma za a kai ka gurin ba ba wanda yake da garanti maybe Allah ya kiyaye mu amma wani alaran ma kai mulku ta ka dawo a ina ake irin wannan shirman banda najeriya kai ba ka jin kai ma kana jahannama Allahu musa to muji waji a yau ma irin bi jahannam ƙarshen sai zo da ne ƙarshen ya zo da ne a ƙarshen yanzu nan waji a yau ma izin bi jahannam yau ma izin ya ta zakaru in sadu wa an na lahu zikira ya ƙulu ya laitani ƙarshen zai rume fadukuli fi ibadi sai mai wadukuli jannati a ji jahannama fi aljanna na tsallawa ta aljanna ta ma ƙaraba ila mai ƙaunar amma yau ga wannan ayin suwatun nisa'i a irin wannan usulubin min yi wakafi a kan. wannan aya da Allah ya gama kawo ayoyin gado ita tilka hududullah wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin ta'ala aljanna yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha wa dhalika al azim to sai ce wa man illaha wa rasulahu ويتعدى حدوده يدخله نارا anan kaji a can an ce jannatin ko sai kuma yudkhilhu na kawai sai aka kawo ta na nakira yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin aya ta sha hudu oke wannan yana suratul qari'a shikenan fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya a ina kenan Allah ya gaya mana fa huwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya to nan sai aka takaita maka magana tunda ya riga ya gabata wanda ma'aunai suka yi nauyi tsakani da Allah da barci ma'auni na zai nauyi ko barci da kallon facebook da kallon labaran duniya duk wannan fahimtar za su shagaltar da ni ne barin abin da yake can ba messages tuta waye waye duka dai shi nan an tara mana abin da zai shagaltar da mu gaba daya a tafin hannun mu fa ko ma yanzu ne kake nema za ka same shi a nan in kwallo ne ma ai ka kalle ta a nan ma za ka fi ganewa ma tana hannunka ba ɗauke wuta ba komai tunda kuma ga power bank an mana ko kaga ko ba ka san caji ya yanke maka jona a hannunka sai ka shiga wuta sai ka shiga wuta kuma abin da ake gaya mana kenan sai ka je sai ka je abin da zai shigaltar da mu ɗari bisa ɗari an yi mana shi wallahu musta to wanda ma'auni ke nauyi fa huwa fi ishatin wa amma man kaffat mawazinu fa ummuhu Hawiya wa ma'adaraka mahiya na'urar Saniya. To da kuma wancan fa'amma man sabunta mawabinu o'ke shi ne muka ɗauka, ko in mawuyar. Sun bayyina. Nake kamar liman, ta kamar mun tattauna da shi ko. Wala ya fara karanta shi a? Ah, liman darasin da zai yi shi ya ɗauko dika tsororin guda biyu. Ka gane a sunan farko? suran farko bai karanta wace aya ce take haɗa mana aljanna da wuta wuta da aljanna bari mu ji ma sauraro bismillah ko ba nan kai sallah ba wanda suke yi sallah a nan aha bismillah a kai din da saurayi da kake wuya mu liman ka ayan da ya karanto mana suran da ya karanto akwai aljanna akwai wuta a raka'ar farko a ta biyu ma sai a a ni kaga tunda na zauna a gida na a ce a abin da zan karanta kenan ma yi ba a gane ba ya yi hallabi na amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum ashe an gama mana karatun ma a sallah tunjikum min azabin alim ce to ya kamar sun ce ya Allah sai su uminuna billahi wa rasulihi wa na fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun wannan fa shi yafi maka alkhairi ba amma ana gaya mana a sallah amma fa ba ma ji ba mun fi so a zo a yi wa'azi a yi zafi amma ayoyin da za a karanta mana ƙur'ani kamar ba sa shiga jikinmu fa maganan gaskiya ke ba sa shiga mun fi san wanda zai zai daga murya yana shauke ya irin wannan wa'azin muke amma da zai zai karanta ma a ruwan sanyi يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم نيني بذنجي كومي أزوتي أتام تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري أجبوا تنجيكم من عذاب أليم sun ce to ya Allah ya Allah zai gafarta muku zunubanku ya shigar da ku aljanna jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn zalika al-fawz al-azim kaga ya hada mana sai kuma na suratu me me karanta a sura ta biyu sura ta biyu bismillah sura ta biyu aliyu bismillah sura ta biyu kuma kana sahun farko ne a ya mance sura ta biyu sura ta biyu sai ɗan yaron nan bismillah mai liman ya karanta mana sura ta biyu eh raka'a ta biyu ba sha Allah lam yakun alladina to lam yakun alladina zaka ji i masu kafirci innal ladina dan karanta mana muje innal ladina innal ladina amanu إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية آه، وكيف تزوء فرقوا أسورة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك 'yan wuce ke sai kuma masu imani إن الذين innan na kafaro min ahalin kitabi wal mushriki na su ‘yan jihannama ne su ne kuma sharrul bariyati sai kuma innan lade na amonuwa milisuwali ya ce kula aika hun khairul bariyati su kuma su ne ‘yan aljanna karatun a sauƙaƙe kuma yawanci muna ji shi sai dai lokaci ka daburi ne ba ma yi Allah ya sanya mace masu da aya ta goma sha shida da za mu ji ‘yan aljanna ‘yan wuta ok suratul gashiya kaman jiya jiya kenan ina ga abin da ya karanta mana suratul gashiya idan jiya ko shekarun jiya to za ka ji hal'ata ka habibul gashiya wujuhun yawma izin khashi'a wani fuskoki suna makaskanta a wani can yayi nisa fa yana jin su raguna ne da su wujuhun yawma ibn khashi'a amilatun nasiba sai ce me تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من wannan yan wuta ke da irin abincinsu da aka ambata mana su sai an to wujuhun yawma idin wani fuskoki suna cikin ni'ima ayyukan su yardaddu ne fi jannatin 'aliya suna aljanna madaukakiya لا تسمع فيها لاغية باقا دنيا تشير magana cikin gidan aljanna. a aljanna za ka samu akwai maɓuɓɓugar ruwa mai gudana akwai gadaje manya-manya masu tsawo akwai kofi-kofi na shan abin sha ga sunan a ajiye wane mariku filo-filo ga sunan an yi tsawo-tsawo da su kafet kuma gashi nan a baje ko ina da ina ko ina ba ba irin wayar da aka sai wai kafet kawai a falo falon ma bai gama samu ba falon ma fa bai gama samu ba an ɗan sa ni can an sa shi kenan don ma can ko ina da ina ka duba ko shugaban ƙasa ce zai sauka a iyakon eh duka ko ina iya burtun ake sa kakan talaka talaka ne wannan ma kamar shi irin an girmama shi din ke za a sa kama wannan da duman gurin da kawai zai dan sauka zuwa gurin da za a tarfe shi kenan kama kai dan aljanna ko ina da ina ba haba wancan rayuwar ta yi ko wallahi kama shi dan dai target din shi daman ne inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id wallahu musta'an idan muka duba wallahi fa amma man wa wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra sai kuma wa amma man bakhila wastawna wa kazzaba saddaqa ajan nan kuma kazzaba wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra sai a nuna maka usra din nan dan wuta ne fa wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda to hazza kuma cewa to fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al atqa daman al muttaquna idza za su tafi fa uzlifatil jannatu lil muttaqin نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من كل عمل sha tara. oke jiya ta zo mana ga yau mata ta sake dawo ka duk wani ayin suratul mursala suna daga cikin surorin da suka sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam farfara jiha Allah yake cewa innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakihin mimma هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ونعم الجنة كنا إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين إذا قلنا ويل ويل يومئذ للمكذبين كلوا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ما أن أكبر أمنا متقين أتيكم ويل كوي ويل يومئذ للمكذبين الله يسألنا har zuwa wa idza qila lahum irka'u la yarka'un wayl yawma idhin lil mukaththibin fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun da fatan dai mun gane wannan an dan haska ne fa ba wai dirasan gaba ɗaya gaba ɗaya ba an dan haska inda dai mutum zai gane alhamdulillah Allah mai gima da kaka ya datar da mu fi duniyar Ka ji a suran a wannan gurin da ya da muka karanta wa uzlifatil jannatu lil babban abin da za mu gane yanzu shine me taqwa tana kai mutum zuwa aljanna nan kuma wa burrizatil jahimu lil gawin batattu an nuna muku jahim baro baro suna ganinta kenan ayoyin guda biyu suna tabbatar mana da makoma biyu ne makomar farko makoman salihai masu tsoron Allah aljanna makoma ta biyu makoman fajirai mujirimai kafirai mushirikai su kuma ina wuta ne Allah kiyaye to har kullum su muminai suna sa su gaba ɗaya a faranti sai su duba ke oke aljanna ta masu biyayya da sai su yi ƙauna su yi fata wuta ta mujirmai suna tsoron kan su ma a kai su hmm? shi ne surar da ake karanta mana jijjin ma'a ke jijjin ma'a a sallar asuba karanta mana shi mai innama yu'minu innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha qarru sujada وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى قلوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يدعون ربهم سيكتمي <coughs> خوفا مؤمنين فخوفا دق عذاب الله فخوفا من عقاب الله خوفا من نار الله فنو وطمع في رحمة الله وفي جنة الله كما قبل إيه منا كيرا كم دق خوفا وطمعا دق خوفا كل منا طمعا بيبا kuskure ne wannan babba ba babba babba bal ma na ambata wuta kawai kai ka nemi tsayi shi kenan amma kaman kai ka cire kanka kawai a jefa mun su wuta ina ina duk mai hankali ya ji wannan kai ce wannan wasa yake ba he's playing he's joking kuma joking da qur'ani yayi daidai bai yi ba fa bai yi ba fa shi wuta kawai yanzu ina jin an ambata kawai ni ma zai ci ina jiki fa la haula wala quwwata illa billah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya karanta aya aya in ya karanta akwai tsari ya yake yi eh wa yake kai ne tsari fa gama da mun shi za a sa shi ne a ah, a ah. to in akwai maganan aljanna a guri a aya wallahi sai ya tsaya roki Allah ya Allah ya Allah ya Allah kuma shi ne mutumin da in ya je in muka je gaba ɗaya to ba za a buɗe ƙofar aljannan ba sai ya je duk mutanen duniya suna tsaye ƙofar aljannan ba za ta buku ba sai ya je to a jiya an karanta mana wasiƙan labinar ta ƙauko sai wasiƙan labinar kafaru ila jahannama zumara wannan kuma wasiƙan labinar ta ƙaurabbaho ilal jannati zumara wannan kuma wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara to jahima wallahu musa Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu oke ga addu'ar mala'iku da muka dauka izijiya ko ko shekaran jiya alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu wanda suke dauke da al'ashin Allah دون جي وي يسبحون بحمد ربهم سنا تسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله تسبيه ويؤمنون به سنا إيمان إلى الله ويستغفرون للذين آمنوا سنا رقى مؤمنين غفرا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما to abinda muke roƙa Allah faghfir lil ladina tabu faghfir lil ladina tabu to ya Allah ka gafarta wa suka tuba yanzu in na karanta wannan me ya kamata ni kenan yace astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi shikenan ka shiga fa da izinin Allah faghfir lil ladina tabu da ma yakin an karanta mana mun sai ni kabara Allahu akbar su mala'iku ma suna mamakin mu ko wallahi wannan yanzu mutane ne wannan daga Najeriya yanzu mutane ne wannan ana karanta musu maimakon su yi ta dabbobi kuma suna ihu ihun nan fa bai ba fa bai yi ba fa Allah ka kwatanta mu da nutsatsun larabawa ko turawa za ka da different experience. ba haɗi ba haɗi ba haɗi to faffin lillazi na tabu wattaba'u sabilaka ka gafarta mu da suka tuba suka bi ta farkin ka ya Allah yanzu mala'iku suna cewa me waqihim azabal jahim ya Allah ka kiyaye su da azaban jahim addu'an kuwa mala'ikun Allah sai kaga ya kamata a kullum ina samu wannan addu'a waqihim azabal jahim in ka neman tuba in bi ta farkin Allah shikenan alhamdulillah to Allah mai gima da kuka datar da mu fi duniya wal akhirah lalle maganan jahim ba zai kare ba la tarawun al jahim thumma innahu la salul jahim inna al abrara la fi na'im wa inna al fujjara la fi jahim wana surorin kasa kasa na dauko ke wa idha al jahim su'irat fa inna al jahima hiya al ma'wa inna ladaina ankalan wa jahima sai kuma na sama summa aljahima salluhu summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi al-azim biki nan ba wai tarin karatun mu zo mu ta karanta alaran ma ja mu je Allah mu dinga nutsuwa fa wata ayar guda ɗaya in ka makale a kanta to za ta baka result mai kyau tsotse sosai duniyarka da lahirarka gama an tara muje muje to ina za ku je ƙarshe dai ka ce inna lillahi ana ma ya ja da gudu kuma an fada hatsari shi kenan to Allah ya datar da mu fi duniya da akhira Allah mai gima da kwata ya samu rabauta da aljanna Allah mai gima da kwata ya kare mu daga nama. Allah ya kare mu daga wutan jahim Allah ya mana tsari daga wuta gaba daya fitintunu da suke fitashi nan da can Allah mai jima da kaka ya mana kariya Allah mai jima da kaka muke roƙo ya sauƙaƙa mana Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin